Ladi. Ladi. Na'am. Hajiya. Sannu dai. Yawwa, na ce yaya an gama abincin don nan da minti talatin za su iya sauka. An gama komai hajiya. An yi farfesun kayan na kaji, an yi na kayan ciki, an dafa makaroni, an dafa taliya. Duka an yi da miyar ganye, duka an kammala. amma ko za mu shiga ki duba ki gani idan abin da ba a yi ba sai a daɗa yi kafin ta zo an yi kayan ciki da kayan ciki farfesun kayan ciki da farfesun naman kaji duka an kammala a wannan kan dama ai dole ne to shi ke yanzu ki je ki ci gaba da shirya tebur ɗin yadda zai yi mata kyau ya eh, sa komai akan tebur zan shiga ni ga ko alhajin ya gama kintsawa kafin ta iso to shi kenan a fito lafiya hajiya a fito lafiya Allah kasa lafiya muna murna na waje ki ƙara saki gyara tebur tun da kake a rayuwarka ka taba jin an ce jirgin azman ya samu matsala jirgin azman jirgi ne da kowa yake son ya ga ya haushi in zai tafiya ko baka da hankali ne ko da ke kai talaka ne ba abin da ka sani dole zaka yanke hukunci to bari ka ji in gaya maka jirgin azman da ka ganshi ba ma a Najeriya kaɗai ba duk wasu ƙasashe da ka sani irin Saudiya, Germany, Egypt ina ne to ba jirgin da ke sauka cikin kwanciyar hankali irin azman kar ka sake faɗan irin wannan magana mutane ba san komai ba su rika yanke hukunci kawai mutane ku ringa damun mutane da hon ba gaira babu dalili eh me za yi da sana'ar gadi ni a guri na na kusa wannan sana'a wallahi mintuna biyu uku sai a dame ka kai ne buɗe kofa kai ne menene kawai mutane yan iska ku dinga buga mutane eh, ku dinga buga hon kamar me ku san haƙƙin dan adam ba haka ake rayuwa ku dinga buga mutane hon dan mutane da hon a gaira babu dalili waye ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hajiya san da zuwa san da zuwa hajiya san da zuwa to na yayinki ashe na da tana da inna ilaihi raji'una tuna ya yanke tuna ya yanke tuna ya yanke tuna ya yanke yau tuna ya yanke yau dal zan koma wallahi tuna ya yanke Shigirman hankali raunin tsirani mugun hali ne, arziki rashinsa ga ɗan adam wannan kwa'ai lokaci ne. Jan aji da zuru da mutuncin talaka abin kyama ne, rabbi shi ya ƙagi dukan kowa ya kamata mu gane. Su gaban jini bai duma kyawun ko kowa wadata, samun miji na gari gudun taɗiya shi ne cancanta. Ɗan hakin da kai raina wa wadarin ya sa ka fahimta. duniyar ga juyi ce kawai lokaci komai ya bukata sannu baba sannu ya aiki sannu baba faran mace alkyabban mata hajiya na na ikon Allah an buga da ke an barki duk macen da take guri in kika zo gurin ba sunanta mace ba sunanta ta maza kin cika kin batse in ana magana mata dole a sa kin ana magana wasu matan sai dai a ce Allah shi kiyaye ki kaga wacce ta gaji arziki ba ta gaji tsiya ba baba hmm? baba ka gaji yau ai ni na san abin da nake ji ni ne na san abin da nake ji kawai da kyale ni baba ita fa wannan rayuwar ka ya hakuri abin da ta zama shejiya nera sai ta sa ka kira jariri da uba irin iri abu baki ne fa lalace ta ce hali ne sai in ce eh, kar a kore ni ni na san haka Allah ka samu ku karfin zuciyarmu baba Allah ya raba ka da aikin direba amin Allah ya raba ni da aikin gadi amin Allah ka kullo mana da hanyoyi amin dan nan amin amin dan nan a'a daga dawowa sai bacin rai me ya faru dadi dan Allah ya zaka tura wannan irin mutumin ka tura ya dauko ni a airport dadi how many minutes na bata ina jiran shi malam buba salamu alaikum me kai ka ɓata wa nana rai alhaji wallahi ba inda ban nema ba in banganta ba na yi yawo na yi yawo daga ƙarshe na same ta kuma kaga har mare na ta yi alhaji dole ne ta mare ka saboda maganganun ka akwai renin wayo wanda hankali ma ba zai iya ɗauka ba don haka baka cancanta ka ci gaba da zama direba na ba ka je na sallame ka alhaji alhaji alhaji kai min rai alhaji wallahi rayuwar iyalina da rayuwata gaba ɗaya akan albashin nan ta ta'allaka don Allah alhaji kai kana ji babu sauran abin da zan iya yi maka matuƙar ba za ka iya biya wa 'yata bukatunta ba shirme kenan ai ba nan kulli na bani gaskiya ka tashi ka fita waje mu mu sha iska alhaji tuba nake dan Allah dan annabi ka tashi ka tafi waje muka ce za mu sha iska lakanci gummar shi yakan sa kar sanaka kai ma sai kowa ya dinga gudun kar kai kuka na nafi dausi na nafi dausi na nafi dausi na nafi dausi ya aka na kamar baki ji daɗin dawowa na ba ki shiga ciki ki je ki wanka ki ci abinci dadi kana ganin abin da momi take yi ko kyaleta baby na je ki wankan ki kin ji alhaji alhaji wannan hukuncin ta ka yanke ba kajin ya yi tsauri da yawa alhaji bawan allah nan da albashin da yake samu a gida na yake ci da iyalansa yake musu dukkan hidimar da ya kamata magidanci wa iyalinsa alhaji ka raba shi da hanyar cin abincin shi dan Allah ka duba wannan matsalar alhaji dan Allah kar kai wannan hukuncin kada ki tsawaita maganan nan kada ki sake ki tsawaita maganan nan domin in dai akan nana ne zan iya yin komai kuma zan iya rabuwa da kowa matukar ta ce ba ta son ganin sa abin ma da baki sani ba duk abin da na yi tsawon rayuwata ina nema saboda na na yi domin ba zan jure bacin ranta ko da yaushe ba don haka in je na na ce ki adana ki ba za su taɓa tasiri a wajena ba ladi ya aka kika zuba yaji yayyawa a abinci har ta kasa ci wallahi hajiya inda kike bani haka kika bani ni ban kara ba haka kika bani kuma haka na aikata shi wace irin magana ce wannan ke kina ganin shekarunki da nata ɗaya ne ko abin da za ki ciki zabga yaji haka ke so ita ma ta dinga ci to mu ba mu haka a gidan nan abin da take ci daban in an gaya miki shi ya kamata ki ba san ranki ba wani irin abu ne wannan babu wani magana an daina abin da nake bukata da ke ki karbi kudinki da kika yi aiki na kwanakin da ya wuce ki tashi ki tafi Alhaji ka yi haƙuri ka taimaka min kamar da Allah ya taimaka maka. Alhaji wace irin magana kake yi haka Alhaji? Haba dan Allah. Ya daga mutum ya yi kuskure ɗan kaɗan ba za a yi masa afuwa ba sai a ce an kore shi a toshe masa hanyar da zai ci abinci jikoki ne da ita a ƙarƙashin ta marayu ya za ka kore ta alhaji da safe ka kori direba a kan yarinyar nan yanzu ka kori mai mana aiki ita za ta shiga girki kicin ta girki ke nake gaya wa cewa raina ma ni zan iya sadaukarwa akan yarinyar nan ballantana wa'insu masu aiki a kan me ita kaɗai nake da ita babu wanda zai zo ya ɓata mata rai a ce ni ban ɓata mishi rai ba wallahi ba zai yiwu ba tashi ki kama gabanki dan Allah alhaji ka yi haƙuri ka rufa mu ajiya ki ba shi haƙuri dan Allah ya taimaka mu kin ga abin da kika janyo ko kin gani ko mutane suna tarasa abincinsu saboda ke ko ta yi kyau rayuwa ce ki haƙuri ladi ki jira ni ina zuwa ki jira ina zuwa ki biya ta sauran kuɗin ranakun da ta yi aiki ta kama hanya ta yi gaba yawwa ki je ma yanzu ki sallame ta e a a e e a a e e a a e na a ba na eh A A iko subhanallahi la ilaha illallah wani taku yanzu na baki 5 minutes just correct shi Allah Allah ya rufa asirinki Allah ya rufa miki asiri Allah ya miki yadda kike so farar mace alkyabban mata hajiyar iko kyanki shine kyan mace ɗari su kan su mazan ba kowa ne yake iya haɗa ido da ke ba saboda ya san kin musu kin musu zarra kin musu nisa Allah ya biya miki bukata ya miki yadda yake so hajiyar iko ya isa ya isa Allah ya biya miki bukata Allah ya miki yadda kike so yaro da kuɗi abokin tafiyar manya ko in ce yarinya da kuɗi abokin tafiyar abokan ta Allah ya isa karbi Allah ya biya miki bukata Allah ya miki yadda kike so Bono wannan zai na Allah ya biya miki bukata da Allah zo ka shiga falo hajjiya na na'am na shiga da ita mun gama magana na mata da ina a daini za ta baka an gama hajiya hajiyar iko ka sauri fa kai nake jira insha Allah samun miji na gari gudun taɗiya shi ne cancanta ɗan hakin da kai raina wa wadarin ya sa ka fahimta duniyar ga juyi ce kawai lokaci komai ya bukata arziki nufin Allah in ya so ya yi wa waninka ba mai hanawa in dare da rabo zai sani. Oh my God! Kai baka da hankali ne? Baka gani malam zaka bangaje mutane haka? Da ina gani zan bangaje ki ne wata wace irin magana ce? Ai ba za ka kula ba tun da dama siffofin dabbobi ne da kai. Haba na naki haƙuri ma. Yalla da ka ta kyale ba ruwanki. kina kokarin mai da allura ta zaman garma abinda bata kai ta kawo ba sai ki dauke shi da girma kamar dusan dala hmm, ke kika ga haka ni a wuri na ba haka bane ba wannan da bai fi karfin ya goge min takalmi ba shine zai min wannan rainin ki ga min wani maganan banza ke wallahi ƙarya kike yi na fi karfin ki na fi karfin wani ki balanta na kice wani na tsaya wanke miki takalmi wallahi wallahi kar ka sake ka zage ni idan an zage ki me zaki zaka ga abin da zai faru ya hakuri dan Allah dukkan mu ɗaya ne a gun Allah ku yi haƙuri akwai bambanci saboda mu Allah ya ba mu jin daɗi muna more rayuwar mu yadda muka ga dama kin kawo tsakanin mu da su akwai bambanci ba ɗaya bane ba ƙarya kike yi an bangaje ki ana baki hakuri kina ta wani fifika kina ta wasu muzurai to wallahi na fi karfin ki kuma duk abin da zaki ki zaki ba ma ki ma irin ƴan matan nan ne na kwalta ma ana ta baki hakuri kin ki hakura dama haka talakawa suke ɗan rainin hankali su zo su samu ƴaƴan masu kuɗi suna challenging ɗinsu to wace ce ke mala'ika ɗaukar rai ce ke da ba za a gaya miki magana da aka gada dama a gaya miki ba sha sha sha banza ballagaza Allah Allah ki hakuri da Allah malam dakata baka jin tun da yake gaya min magana ne to yau sai na gane cewa ko dan gidan uban waye shi da zai zo yana min rashin kunya yanda ya gada. zan zo in same shi wallahi har uban shi sai na daure ki jira ni a wajen yanzu alhaji ha alhaji lafiya me yake faruwa hello shikenan kin kashe shi kin kashe shi hankalinki ya kwanta Maganar da kika gaya masa ne gashi nan ya faɗi alhaji alhaji Sugaban jini bai duba kyau ko kowa wadata, samun miji na gari gudun taɗiya shi ne cancanta. Ɗan hakin da kai raina wa watarin ya sa ka fahimta, duniyar ga juyi ce kawai lokaci komai ya bukata. arziki nufin Allah in ya so ya yi wa wani ka ba mai hanawa inda rai da rabo zai sami ka wulaƙanci gummar shi kan sakar sanaka kai ba sai kowa ya dinga gudun kar kai kuka na nafi dausi na nafi dausi na nafi dausi na nafi dausi Nana nufin ina dadi yake yana daki mami ya aka baki kai shi asibiti ba hmm. saboda kin fi ni son shi ko alaikum. Sannan Alhaji. Dadi. Mm-hmm. Nana? Dadi me ya sami ka haka? Karki da amina na. Bifi na ne ya tashi. Ya kuka yi da wannan yaron? A'a. Ni maganin mata riga ta fita kaina dadi. Amma ya aka yi na ganka a kwance? Kai, dan Allah dan annabi ki tafi ki zaki bashi ya huta. Haba. Ah, ah. ya za ki kore ta a kan me to shikenan dama na shigo ne in yi wanka in ci abinci in je in dawo tunda na ga jikinka da sauki take care of yourself thank you daddy Allah ya baka lafiya zaka da hankali ne baka gani ne zaka zo ka banka ɗaya ni ke wace irin rashin kunya kike yi masa kin san ko wane ne wannan eh amma mummy kina ganin abin da mun yazo ya ba mun bakin ba haka ba zan kwada miki mari yanzu mara kunyar banza mara kunyar wofi dakta dakta dan Allah ramu marin da taimaka falla mata mari ta ma ta ji abin da kai. a'a hajiya ba ba komai ka yi haƙuri dokto don Allah kin san waye wannan din da kike cewa baki san ko waye ba to wannan da kike gani ya fi ki gata in takamaki kuɗin eh, ubanki na da kuɗi wannan ya fi ku kuɗi ya fi ki ilimi a cikin irin taimakon da yake wa al'umma gashi nan yanzu ya zo ya taimaki mahaifinki dan daga taimakon sai fito ki kamare shi mara kunyar banza mara kunyar abida abida me kike wa yarinyar nan ne Alhaji me ya fito da kai kai da aka yi wa allurar bacci ka koma dan Allah ka. To ko allurar mutuwa aka mun ai dole ne in fito yadda kike sa ihu akan yarinyar nan me tai miki haka ne. Baka san me tai ba Alhaji da ka san abin da tai da ba kai magana ba. Ko me tai bai kamata ki mata haka ba. Ki dinga mata ihu. Doktor ne ya taho suka haɗu suka yi karo bai gani ba ta tsinka mai mari ta kuma zuba masa zance na rashin mutunci tana ta faman cimansa mutunci. To shi bai ganta ba ne? ni ba na son irin ihun nan da kike wa yarinyar nan raina yana ɓaci ba raina yana ɓaci ka gani ko ka gani ko alhaji ka koma dan Allah ka je ka kwanta dan Allah ka yi hakuri inda ni ce na yi shiru na yi shiru ba zan sake magana ba na yi shiru koma ka je ka kwanta je ka kwanta mu je dalilin da yasa jinin alhaji yake hawa ba komai na jin daɗi na rayuwa yana da shi me zai nema ya rasa me zai dame shi ai babban matsalar masu kuɗi shine rashin zama da rashin bacci shine yake haifar musu da yawanci waɗannan matsalolin to ba a zauna an huta ba ba a yi bacci ba ai kin ga dole a haɗu da matsala ko a'a anti nana sani da zuwa an zo lafiya amma dai kin san na yi fushi a'a nana yayi bata sanar miki da cewa na tafi umara ba ne ai ki riga kin san hali ko na gaya mata ma za ta yi ban gaya mata ba gaskiya dai to Allah ya sa za ki jira ni saboda friend ita gashi tana jira na zan je in dawo ki da matsala in dai har ba za ki dare ba sha Allah anti ba zan yi dare ba to kenan sai kin dawo okay bye bye <laughs> kai wannan fita karatu wallahi ni dai bai min daɗi ba domin babu wani ci gaba da aka samu akan kan yarinya nan sai ma ta barbarewa yi ki daina sauri nana karamar yarinya ce da ta dace ta nuna wa duniya gatanta da kuma 'yancinta mahaifinta mai kuɗi ne na nuna wa sa'a kuma duk abin da ya mallaka nata ne idan har bata nuna duniya wacece ita ba to ya za ta yi ni dai a ganina ba ta yi laifi ba na ta faɗa haka mana ai shi yasa take cewa dama duk a cikin yan uwana babu wanda ta su ta zo ɗaya sai ke saboda na ga bin bayan ta kike akan koma menene wato hakan ya yi daidai ko ai ba sai ta wannan hanyar mutum zai bi ya nuna wa duniya cewa shi mai kuɗi bane ko kuma yana cikin jin daɗi ba sai ta wannan hanyar ba akwai hanyoyi da dama sutura gida abun hawa kuɗaɗe a hannu da za ka yi bishashar ka yadda ka ga dama sai ta hanyar wulaƙantacciyar sutura za ka nuna duniya kana da kuɗi da jin daɗi haba yaya wallahi kinga Allah saki wannan zancen mi magana da za ta yi mana amfani a saki wancan magana. kenan Bono wai baka ji ina kiran ka ne? Allah ya huci zuciyarki hajiyar iko. Lafiya na ta ka buɗe get ana ta mana shawutin cikin Allah ya miki sutura wani mara lafiya ne izo wai in je in kirawo ki. Ni kuma na ga a ma'aikatan da suke miki ko kuma a gidan nan babu mai irin siffarsa. Ballantana in kirawo hajiyar iko. Ai Alhaji tsaya ka ce. Ba ruwan so da dukiya. Yalla malam dakata. Kana magana kana magana ranka zai ɓaci ɓaci. Ni zaka ka ce kana so? I love da hankali ne? Ni da kan ki ne wallahi ban da hankali. Hai, Very very indomie jollof makilin brush. Taliya. Maza ya bakon ba gidan nan ko kuma wallahi a bakin aikin ka. za ka ba mana kwamma ta ana ta Wallahi ba ta musiba ba. Wallahi bacin ranka gara mutuwar mutum biyar. Wallahi gara mutuwar mutum biyar. Allah ba I love you. I love you. I love you. I love you. wallahi. My God. ba komai ko ba komai na ci riba dan na ganta ta gani dan bakin ciki akwai Allah akwai Allah haka Allah yake iko rijiya ta bada ruwa guga ya hana kaga wannan shi ya tabbatar min baban din ma hayowa kai ko arowa kai kaga Ya aro ko ka hayo Allah ya shirye ku ko ruwa ko dai tsaki Allah dan samu ina ruwanka dan samu mun lita din ranka kan tu gidan ai gidan man nan gidan da ban yake kaga wannan shi ya tabbatar min da arowa kai matsayaci sakar kabar ƙauyenci kai daga ƙauye kake ka cire wannan abin da ike turanci haka za ka ƙare haka za ka kare! idan ka ɗauko babur mai zakin iyayenka ya ɗauko babur mai zagin iyayensa wallahi wani lokacin masu irin sai aka ce iska na wahalar da mai kayan kara ke yanzu har sai kin tambaye shi ki zo ko kar ki zo to baki ji abin da aka ce ba namiji ba dan goyo bane amma idan kin ga zaki iya fine and good sai ki ci gaba duk macin da kika ji ta faɗi haka bata san me soyayya ba bata san amfanin sa ba ni ko Mansur ya mun komai kuma zan goye sa har da majani wallahi idan kina maganar sa sai in ji kamar in rufe ki da doka tun baki san daɗin ta ba to in dai haka soyayya take wallahi bana fatan mu haɗu ka koma iko kan ƙarƙashin wani ƙato to wallahi tallahi ba zan iya ba Allah ya sawaƙe kun ƙara waya kuwa da ban san? Wato kun? Ba za ki gane ba ne. Um, kin san me yake damuna? Idan Allah ne ya sa mazan garin nan sun fiye kallo. tunda muka shigo gurin nan na ga maza sai kallon mu suke. Gashi ke kuma da mita sai ka ce kauniya Kina tuna inda muka yi karatu. Baki san tsarin kasashen turawa da nan baɗi ba ne. Kowa da irin dabi'a da tsarin rayuwarsa. Kin ga ko wallahi ne so nake daji da ma ya bani can na ci gaba da rayuwata. saboda na riga na saba rayuwar can to shi kuma kin san dadi da problem baya son ya juya ya gane mashi nisa wallahi amma ya zan in ci gaba da haƙuri laikar da ya bani can ne rayuwa ta can ba ruwanmu da sa ido da wani kan ba ma sai tsaya ya kula ka kowa yana rayuwar shi ya wawa ya ga wacce yarinya mai gina sunta ta yi yarinya can ta yi Allah sai na gwada sa'a ta fa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkan ku da huta a dangare. Da Allah in ba za ki damu ba ina son magana da ke. Wa ni? Ke? Hakan nake nufi. tun ina can ina zaune hasken ki da annurin ki yake ta dukan mun fuska na yi deciding in haƙura kuma sai na ga zan ƙwari kaina shine na ce bari in zo in miƙo kokon barana ko zan dace dakata mala anya ma kana kallon madubi eh kin san da yake ni ba ma abocin kallon madubi bane da yake ni ba mace ne ba wai hoda nake shafawa ba ko man haske to ina mai baka shawara da ka koma duba madubi duk lokacin da zaka fito saboda ni ba irin matan da zaka zo ka tara bace ka ce kana so ko wani meme kana rawa kai dan Allah nana dakata ba ruwanki ki kyale da shi wuri na yazo ba gurin ki yazo ba wannan hurumi na ne ka kalle ni da kyau na maka kallar irin matan da za su ganka ba gidaje su ce suna so ko ba kalle ni bane ba an gaya maka ina kula ba gidaje kamar ka sakarai wanda ba shi da aikin yi dala tashi mutai haba yan mata masoyinka ai ba zai taba zama makiyinka ba wa ya gaya maka cewa ina neman wanda zai ci yana sona to bari ka ji in gaya maka daga kalle ni ka ce kana sona ƙara a ce da ka gani tsartar da yau kai ka wuce dalla malam dube ka kawai da ka dalla kada fa ki zage ni fa idan aka zage ka fa me za ka yi Dan Allah malama tashi mu tafi duk inda za a bata mutane rai na kike kawo in za ki tashi mu tafi tashi mu tafi Zan aji da zuru da mutuncin talaka abin kyama ne, rabbi shi ya ƙagi da kan kowa ya kamata mu gane. A'a, baby, me sa ki fushi kuma, lafiya? Daddy ban san wannan mutanen ya suka mai dani ba. Daddy kowane kucaki ya gani sai ce yana suna. <laughs> Zo ki zauna nan. Zauna kusa da ni. Kina ji ko? Mutanenmu ba su da hankali. Ya kamata a ce idan suka ganki su tantance wace irin mace ce ke menene matsayinki. Amma duk ba su san haka ba. To kar ki damu. Albishirinki. Goro. gobe in Allah ya kai mu za mu je da ni da lauya na da ke a kawo takardun gaba ɗaya kamfanoni na na gida da waje ke za ki zama general manager ni daga daren nan na yi ritaya I'm telling you <laughs> na me nake jin kana faɗa ne da kai da ɗan lelan naka ba abin da yake faruwa na na ce na nada ta general manager na kamfanoni na ina so in huta alhaji ka ku me kake faɗe yana nan guda nawa take da zaka ɗauki wannan ragamar da a manyan ma ba kowa ne zai iya rikewa ba ka ɗauka ka ba wa yarinya ƙarama kamar nana haba alhaji dadi ka ga mami ko duk abin da zan yi ita ba zan taɓa burge ba ki manta da momi don dukkan kaddarori na da kamfanoni na sun koma hannunki sai abin da kika so zaki <laughs> ya sake tunani alhaji ka san me kake faɗi na sani mana ai karewa faɗa ma harshe na ne ya furta su ya kamata ke ma ki zamana a cikin shedin da za mu je a sa hannu na nan gudano take da zaka ɗauki wannan ragamar ka danka mata mutumin da bai gama kula da kanshi ba shine zai kula ya zama wakilin dukiya abida na riga na yanke hukunci sai dai in za ki faɗa min cewa baby ba 'yata ba ce kuma ba jini na ba ce a'a a ban faɗa ba allah baka haƙuri dai ni ce na yi shuru baby je ki wankan ki ki canja kaya sai ki zo mu ci abinci ko alhaji hmm? tashi ina son yi magana me faru haka alhaji hukuncin da ka yanke ne tunani ya sa har na naji bacci ya ƙaurace mai idanuna kamar yaya gaskiya alhaji bai dace ka ɗauki dukkanin dukiyarka ka mallaka mana na ba musamman ma ka kamfanin kamfaninka da duk duniya suka san ka da shi ka ɗauka ka ba ma yarinyar da bata san kanta ba ballanta wani haba alhaji ka duba wannan al'amarin ka gani tamfar fa ka ɗauki wani makami ne ka ba nana da za ta iya dukan kowa da shi kin gama kin gama na gama to wani abu da baki sani ba ba ma dukiyata kawai ba hatta rayuwata zan iya damƙawa nana a hannunta saboda ita ɗaya nake da ita a duniyan nan kuma ni na taso ban san dangina ba ban san iyayena ba yanzu sai nana don haka duk abin da take bukata zan yi mata kuma ban tabbatar da wannan abu ba sai da na san za ta iya nana yarinya ce har yanzu bata gama mallakar hankalin kanta ba a gurinki ba amma ni a wurina tana da hankali fiye da ke alhaji da kanka kake kiran ya tafi uwa nana tafi na hankali ke zan faɗawa tunda ita ba ta nuna kishinta a kanki ba ta nuna baƙin cikinta a kanki ba ta hassada a kanki amma ke kina nunawa a wannan dalili za ki dinga kishi da ita inda a ce ma kishiyarki ce to babu mamaki an san za ki iya amma yadda kika haifa diyarki ta cikinki tun nake a rayuwata alhaji a tarihin duniya ma ban taba jin inda aka ce wai uwa tana kishi da yarta ko tana bakin ciki da wani abu da ya sami yarta ba don haka ni ma ba za a fara a kaina ba Ta yi haƙuri. haka kike nuna mu kuma ya zama dole in gaya miki haka iyata ita kadai iyata ina ba dukiya ba ko me kai a taron ki ma zan iya bata alhamdulillah ya kai 啊。ba ah. Ba dai har ka gama ba. Na makara, ya kamata in je ofis. Da sauran time fa? Ba time. Kuma idan na ci time ɗin a karki manta in na je ofis aka tashi. I must recover the time there. Sai na mai da wannan lokacin a ofis na zauna. Yau me zan dafa maka ne? Ki dafa koma menene mai daɗi. tom kenan agogo na gani a hannunka ka san bana so ka yi kyau da yawa ka cire shi ka kan aje maka to in ba sa agogo me za a sa wannan jan baki ne ko huda hmm? to ai akwai na wayanka zaka iya duba da shi bana so ka yi kyau har idan mata ya je kanka ne wannan mata wannan mata sun shiga uku da da hali ai da na tsanto guda akan hanya kawo rike maka rigar da kaka thank you my dear ina sallau ba farawa na manta mhm. na fito ofis zan tsaya kawo shi wanke mota saboda jiya na dan shiga hanya a'a ka dai dawo da motan ka gida in wanke maka Ke ne haɗa ki da wanke mota so ke ki kanta ki fara ji mana shi a gida a'a kai dai baka so in samu lada ne kawai da zan shiga aljanna